Isra'ila ta yi nasarar kashe mataimakin shugaban kungiyar Hamas a wani harin da ta kai a birnin Beirut. Abzinawan arewacin Mali sun ki amincewa da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da gwamnatin Bamako. Faransa ta tabbatar da rufe ofishin jakadancinta da ke jamhuriyar Nijar a hukumance. Mataimakin shugaban kungiyar Hamas Sale Al-Aruri ya gamu da ajalinsa a wani harin da Isra'ila ta kai a kusa da birnin Beirut na ƙasar Lebanon. Wannan dai shine karon farko tun bayan fara yakin Gaza da Isra'ila ta kai hari a babban birnin kasar ta Lebanon. A baya dai ya faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon da ke kawance da Hamas na takaita ne akan iyaka da ke kudancin kasar. Hamas ta tabbatar da wannan kisan yayin da kamfanin dillancin labaran Lebanon N wato ANI ya ce wasu ƙarin mutane hudu sun mutu a harin da Isra'ila ta kai. shi dai Sale al'aruri, wanda Isra'ila ta zarga da jagorantar hare-hare da dama. An zaɓe shi ne a matsayin mataimakin shugaban kungiyar Hamas a 2017. Dama dai ya yi ta wato ya yi zaman gidan yari na shekaru goma kuma ya fita a shekara ta dubu biyu da goma bayan da ya shafe kusan shekaru ashirin a gidan gyaran hali na Isra'ila. ita kuwa kungiyar hamas ta ce a shirye take ta ba da haɗin kai wajen kafa gwamnatin falastinawa ɗaya tilo a yankin yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza shugaban wannan kungiya ismail haniye ne da kansa ya wannan bayani a wani jawabi da aka watsa ta kafar talabijin inda ya ce sun samu shawarwari da dama daga game da wannan mataki sakamakon yakin da ake fama da shi a zirin gaza shi dai haniye ya bayyana cewa ba za a sako 'yan isra'ila da suke garkuwa da su a gaza ba matukar dai ba amince da sharaɗin da ƙungiyar hamas za ta gindaya ba idan za a iya tunawa dai ƙungiyar ta hamas tana ci gaba da garkuwa da mutane 129 daga cikin 250 da ta tsare tun bayan da ta kai mummunan hari a isra'ila a watan bakwai a ranar bakwai ga watan oktoban bara haniye ya ce kasarsa ko kuma ce ƙungiyarsa za ta ci gaba da jajircewa a kowace rana har sai ta samu nasara akan abokan gaba. Kasar Jamus ta yi Allah wadai da sabbin har da Isra'ila ta kai wa Ukraine, inda fararen hula biyar suka mutu yayin da mutane da sha 119 suka jikata a biranen Kharkiv da kuma Kiev. A martanin da ta yi a kafar X da aka fi sani da Twitter a baya, ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce Vladimir Putin na son amfani da waɗannan har-hare wajen nuna sa ta murƙushe Ukraine. sai dai ta ce berlin za ta ci gaba da baiwa ukraine goyon baya har sai ta cimma nasara ita dai kasar ta ukraine ta ce rasha ta harba mata makamai masu linzami guda casa'in 99 amma ta yi nasarar kakkaɓo 72 daga cikinsu a nata bangaren ma'aikatar tsaron rasha ta yi ikirarin cewa ta ruguza dukkan wurare da aka kai hari a kiev da kewayenta da kuma kharkiv da ke gabashin kasar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na DW da ke a nan birnin Bawan na tarayyar Jamus. Abzinawa da ke neman ɓallewa daga Mali sun yi watsi da tayin tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin mulkin soja ta yi musu saboda za ta dukushe saboda za ta zakushe shirin sulhu da aka cimma a 2015 a ƙasar Algeria. a yayin wani jawabin shiga sabuwar shekara ne shugaban mulkin sojan mali asimi goita ya sanar da shirin tattaunawa kai tsaye domin kawar da rikici tsakanin al'umma sai dai muhammad el sai dai muhammad el maulud ramadan mai magana da yawun 'yan tawayen abzinawa ya ce wannan matakin tamkar mai da hannun agogo baya ne ga yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka amince da ita a cikin watan agusta ne dai aka sake samun tashin hankali bayan shafe shekaru takwas na kwanciyar hankali tsakanin bamako da 'yan tawayen abzinawa domin neman mamaye sansanoni da sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka yi amfani da su amma dai sojojin da suka karbe mulki da tsinin bindiga sai nasarar mai da kidal ƙarƙashin ikonsu amma dai abzinawa ba su ba da kai domin bori ya hau ba. ma'aikatar harkokin wajen faransa ta daddada cewa ta rufe ofishin jakadancinta da ke nijar a hukumance jim kaɗan kafin kirsimeti sai har abin da allah ya yi amma dai za ta ci gaba da sauke wannan nauyi da diflomasiyya daga birnin Fari. cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar ta ce watanni biyar ofishin jakadancin faransa ya shafe yana fuskantar cikas lamarin da ke hana shi gudanar da ayyukansa yadda ya kamata ba kasafai ne ƙasashe ke yanke shawarwarin rufe ofishin jakadancinsu ba amma dai wannan mataki na faransa ya zo ne a daidai lokacin da rukunin ƙarshe na sojojinta da ta jibga jamhuriyar niger da sunan yaƙi da ta'addanci suka bar ƙasar a ranar 22 ga watan disamba Fari da niyame dai suna fuskantar tsaman dangantaka tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Yulin bara wanda ya hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazum Bayan ma dai ga bukatar sojojin Faransa baya ma dai ga bukatar wato kawar da sojojin faransa dubu da ɗari biyar gwamnatin mulkin sojan wato niger ta kuma kori jakadan faransa sylvain ite daga ƙasar a watan agustan bara karshen cikakkun labaran duniyar kenan wanda muhammad awal balarabi ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen hausa na dw DW harkokin yau. Dakta harkokin namu da yanzu za a ji cewa al'ummomin yankunan da ke fuskantar matsalar tsaro a jihar Filato da ke Najeriya na kokawa kan mawuyacin halin da suke ciki na rashin abinci. A jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa sakamakon wucin gadi ne na zaben shugaban kasar ya nuna cewa shugaba Felix Shisekedi ya samu sabon wa'adin mulki na shekaru biyar wato a karo na biyu muna tafa da shirye-shiryen ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi amma mu faru da jigon rahotanninmu na maraicen yau. Ta jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta bayyana aniyarta na karfafa hudar cinikayya da kasashen Algeria da Libya da kuma Morocco ta yadda za ta rika amfanuwa da tasoshin ruwan kasashen domin shigo da kaya daga ƙetare zuwa gida ko kuma fitar da kayan Nijar zuwa kasuwannin duniya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Nijar ta karwacewa shigo da kaya ta tashar ruwan kwatano da ke zama mafi kusa ga kasar. Wakilinmu a Yamai Garzali Abdu Tasawa na ɗauke da ci gaban labarin. Tun dai bayan matakin takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta sakawa wa Nijar bayan juyin mulki wanda ya haramta wa Nijar shigo da kaya ta tashar ruwan kwatanin kasar Benin da ke zama tashar ruwa mafi kusa ga kasar. Mahukuntan kasar ta Nijar suka da kofa wajen lalubo sabbin hanyoyin sawaka shigo da kayan 'yan kasuwar Nijar zuwa cikin gida ko fitar da su zuwa ƙetare. akan haka ne bayan tashar ruwan lome ta kasar togo gwamnatin kasar ta sanar da shirin so amfani da tashoshin ruwan kasashen algeria libya da morocco a cikin wannan aiki sai dai alhaji yakuba dan maradi shugaban kungiyar manyan 'yan kasuwa ta siyan na ganin tasar ruwan alje ita ta fa'ida amma ita ma na bukatar ɗaukar mataki ka san alheri ita daman ta yi hanya har bakin iyakarta ina ganin kilomita ɗari ba goma ne suka yi saura mu ma a nan niger wanda za mu haɗa wanda ko da ba a yi kwalta ba in aka yi latiriti mai kyau to insha Allah duk kayan da suka hito mana ta hanyar Algeria za su zo mana da gaugawa fiye da kayan da suka hito mana ta hanyar Kotonu eh, ko ta hanyar Lomé. tunda wannan sai an kewaye Afirka ne sannan a kai kayan a aje sunan kuma abin da ya hito daga hanyar Aljeri, ba a wuce sati daya in kayan sun taso daga europe za su shigo a cikin kasan mu nijar a matsayin mu na 'yan kasuwa mun karbi wannan shawara za mu zamana mu gani haka za mu yi eh, mu kwatanta ma ita kuma gwamnati yadda za ta daidaitar da wasu al'amurra kamar al'amari na tsaro na gyaran hanya ya zamanto babu cin hanci da yawa saboda abubuwan su ta daidai. Shi ko Malam Isufu Bubakar Kado masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar cewa shirin na da muhimmanci ga tattalin arzikin Nijar amma kuma yana cike da kalubale. ita Aljeri tana da 'yan matsala tsakaninta da mali to nan ne nake ganin Nijar da wuya ta ce ta yi hudda da alje in dai ba samu an kai an ka sassanta ba amma shawarar da zan bada bisa aljeri a yi hattara libi ciwon gafar na bangazi to inda matsalar take kaga daga bangazi zuwa agadas akwai nisa kuma akwai matsala ta tsaro muna tsoron a fara kasuwancin 'yan ta'adda a zo ana tare motocinmu ana gurzala musu gwamnatin kasar ta nijar ta kuma sanar da shirin sabanta illahirin yarjejeniyar cinikayya da ma na haƙar ma'adanai waɗanda suka haɗa ƙasar da waɗansu kamfanoni da kuma wasu ƙasashe na ƙetare kuma malam bubakar ilyasu na ƙungiyar rotab da ke sa ido kan aikin haƙar ma'adanai a nijar ya zano waɗansu daga cikin yarjejeniyoyin da yake ganin akwai buƙatar nijar ɗin ta sabunta su. ƙasar nijar ta rataɓa ma yarjejeniya guda ɗari da arba'in da ɗaya na haƙo ma'adanai na haƙo iraninmu guda 22 na zinariya da wasu karahuna da ake iya tarda tare da zinariya guda 81 akwai na gawayi 22 ta harkar man feta wajen guda goma sha ɗaya kuma akwai waɗanda aka yi ma gyaran huska guda biyu abinda ake ce ma avenan don mu ana mu gani waɗannan duka rijiyoyin abincika. yanzu dai yan nijar sun zara ido su ga yadda gwamnatin mulkin sojan ƙasar za ta soma aiki da tashoshin ruwan ƙasashen larabawa na arewacin afirka da kuma sabunta yarjejeniyoyin ayyukan haƙar ma'adanai a ƙasar Gizali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To a kan wannan batu ne na karfafa hulɗar cinikayya daga nan birnin Bon ta wayar tarho na tuntuɓi Alhaji Sani shekarau shugaban 'yan kasuwa masu shiga da kaya daga waje na Nijar kan yadda suke kallon wannan sabon shiri na gwamnatin Nijar ɗin. Wannan labari na mai daɗi tun da waɗannan shugaban namu yanzu in suka ce mu je mu yi aiki muna yi suna gwada gaskiya. Suke inda suke da teku inda da teku muna mu iya mu yi aiki tun da ko ya gwada mana lokacin da aka samu na ambargon nan da aka samu takunkumi ko ya gwada mana soyayya to lalle muna iya mu yi da libya muna iya mu yi da alde kuma muna iya mu yi da lume mayan tashoshin da za mu fara aiki suke nan insha Allah ya To wasu za su iya cewa an nemi shawarar ku kenan a matsayin 'yan kasuwa kan kasar da ta fi sauki ko ma ta fi saukin alaka ba wai eh, majalisar mulkin sojin kasar ta zartar da hukuncin ta bane kawai. a'a ai wannan ba su yin wannan abu sai sun yi shawara tare da mu ke ji an ka ce yanzu maganin ƙasa kenan su da kansu jin ba su shawara to ba su yin abu sai sun gaya muna mun sani kowa sani duka maganin ƙasa ce zaki ke ji an ka ce zancen ƙasa ne zancen ƙasa sai dan ƙasa cikakke Nijar ta canza ba irin da ba ne magana mu guda ce uwa guda uba guda. To ban tari numfashinka ba me kake ganin zai bambanta wannan hulɗa tsakanin Nijar da kasashen larabawa da wadda aka ga an yi da kasashe irin su benin a baya eh, to ke sani sunan kasashen larabawa na abin da kai mu can eh, in an ka ba a ce kamar kusa bene ta yi kusa amma yanzu bene zaman da aka yi muna da kwantina dubu goma sha uku shekarar da na hito daga ital takanas na tashi na jirgin gani sai da na shugaban nasu gaba ɗaya gaya mini na na na na na kuma sun amsu kuɗaɗe gare mu waɗanda sun kai kamar miliyar goma sha wani abu eh, kuma da za a ji da an kai shi mulki ba wani takarda wanda ya ce mana in an yi shi mulki su rike mana kaya tun da tun lokacin ubannan musu jori hamani da suka yi jejjeniya da mutanen bene amma ana tafiyar ɗin ba na nijar ne kuma allah ya guda aya ta gude saboda fiki ba an ce duk hilin nasu gaba daya abin da ya ka kwantina dubu goma sha hudu so sha uku da akwai yanzu namu ne kenan ma ya namu kuma muna kan shari'a irin yadda a maida mutane biyu To ana ganin cewa dama akwai kusanci a tsakanin kasashen Libya da Algeria da ita Niger din. Ta yaya shigo da kayayyaki ta ruwan kasashen nan kake ganin zai haɓaka tattalin arzikin Nijar? Insha Allah wannan eh, ana gyara hanya kuma in yanzu ko da kargo ne cikin samun ɗauko kayan insha Allah za a yi. Saboda duk abin da kai ni Allah na kawo maka. dama ai duk mutanen mu na ta ana aiki yan kasuwa na aiki dama kayan su na shigo mana yanzu ki zo cikin yamma ga kayan aljera nan zube cikin garin nan kanan ligiya nan zube kenan dama mun sa hanya yanzu wannan ju da an kai ya sa kan magiya waye mun gane ko biyu da ake son a yi insha Allah wani ba za su shiga matsala ba mun zan uwa ɗaya uba ɗaya in guda yin magana sai an ji bayan ta gaskiya sai kowa da ta To Alhaji Sani shekaru kenan shugaban 'yan kasuwa masu shiga da kaya daga waje na Nijar. Da haka kuma muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicen yau. To yanzu kuma shirin zai nufi tarayyar Najeriya inda a yayin da ake ci gaba da fuskantar karuwar hari da mata azzara na rashin tsaro a kasar. Gwamnatin kasar ce ta yi wa gwamman jami'an soji na kasar ƙarin girma. Wakilinmu daga Abuja Ubala Musa na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Akalla sababbin janar-janar biyu ne dai. Tarayyar Najeriya ta kai ga haihuwa cikin watan Disamba na jiya. Ko bayan wasu ɗaruruwa da ke sojan ruwa da mayansu da ke cikin sararin samaniya. Kuma duk da alama ta gazawa ta jami'an tsaron da ke jagorantar kokari na samar da tsaron tarayyar Najeriya. Sojan sun nisa wajen batun na karin girma da ya ɗauki hankalin 'yan ƙasar a halin yanzu. a sassa daban-daban na rayuwa a tarayyar najeriya da ƙarin girman na ta'allaka ne bisa hazaƙa da ƙoƙari na sauke nauyi in bayan gidan na soja da ke kama da kana gani kana da ruɗewa kuma tun daga boko ta haramu ya zama masu takama da satar shanu dai sojan da a baya suka murƙashe bore na ƙasashe da yawa sun share shekaru ashirin da ɗoriya ba tare da nuna alamun iya tunkarar annobar rashin tsaron da ke sauyin launin shi ƙasar a halin yanzu ba mahdi shahu dai na shirki cikin harkoki na cigaban gaban al'umma kuma ya ce abin da ke akwai cikin gidan sojojin ya saba da ka'idar da ke akwai a ko'ina. in ta diba kowace shekara kuɗi kasafin kuɗi na sojoji karuwa yake kuma abin mamaki kuma kowace shekara wanda ake ƙara kashewa shi karuwa saboda haka in soja na son ya samu girma ko yana sai ƙara samun kuɗi kamata ya bari a ta kashe-kashe because ga alama dai yawan kashe-kashe yawan kasafin kuɗi mu dai abin da muka fita kenan zuba jini da ƙarin girma ko kuma ƙoƙari na ƙara rikici sojojin ne dai a kusan a shekara ke karɓar kasafi na kan gaba cikin ƙasar da sunan matsalar rashin tsaron ko abu ne dai ga misali naira sama da tiriliyan guda uku ne dai ko kuma sama da kaso goma cikin ɗari na ɗaukacin kasafin ne dai ya tafi cikin lalibai na warware tsaron to sai dai kuma batun kuɗi da ƙarin girman a faɗar kaftin abdullahi ko jere ka zama sharhi cikin batun tsaron na zama na wajibi cikin gidan sojojin yanzu haka. shi karin girma ai idan ka lura ci gaba ne a rayuwa ci gaba a rayuwa kuma yana ƙarawa kowane ɗan adam ƙarfin gwiwa idan kuma aka ƙarfafa masa gwiwa to a lokacin kuma ana sa ran zai yi abin da ya dace saboda ya samu kwarin gwiwa daga manyansa idan kuma aka ce misali an hana shi bayan kuma ya cancanta ya kai lokacin da ya kamata a ce an ba shi ƙarin girma to shi kenan sai aka hada shi to kaga anan kamar an dukusar da shi kenan an karya masa gwiwa idan ma wajen yakin ne aka tura shi ya je yaki to ba zai yi ba yadda ya kamata kokari na karfafa gwiwa ko kuma son zuciya cikin batun rashin tsaro ga dabta abubakar jibrin da ke zama ƙorai ga batun zamantakewa a kasar ana bukatar kallon tsar cikin batun sojojin nufin iya kaiwa ga biya na buƙata cikin rashin tsalan. abin da gwamnati ta fitar domin a yi wannan abin ba a sa ido sosai sosai a tabbatar da cewa an sa ido an yi amfani da kuɗin nan inda suka kamata na tabbatar da lokacin eh, tsohon shugaban ƙasa buhari an da kuɗin sosai amma ina tunanin inda aka samu matsalan shine ba a yi bibiya an tabbatar da cewa wa'annan kuɗaɗe da aka sake domin tsaro sun kai inda ya kamata su kai ba gaskiya so kuma ina kyautar zaton wannan gwamnatin za ta yi kokari ta wannan bangaren bisa ga matakan da naga suna ɗauka kuma bisa ga irin mutanen da naga ta naɗa ta wannan bangaren za su yi kokari su tabbatar da cewa kuɗaɗen da aka sake domin matsalan tsaro an kashe su domin matsalan tsaro din. abun jira a gani dai na zaman yadda take shirin kayawa cikin kasa da ke ta neman mafitar kicin rashin tsaron da sojojin da ke ta mai da hankali wajen biki na ƙarin girma da Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To har yanzu dai shirin yana tarayyar Najeriya inda gwamnonin Arewa maso tsakiya na kasar suka sha alwashin magance matsalolin tsaron da ke addabar yankin a halin yanzu wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar shiyar wato tsakiyar jihar filato da tashe-tashen hankula ya ritsa da su ke bayyana mawuyacin halin da suka shiga bayan tashe-tashen hankulan da suka auku a jihar a makon jiya wakilinmu na filato abdullahi mai dawa kurkwi ya duba mana halin da ake ciki a yankin ga kuma rahoton da ya aiko mana daga jos To wannan kiraye-kiraye da al'ummomin yankunan ke yi na zuwa ne a daidai lokaci da dubban jama'a da tashe-tashen hankulan ya raba da muhallansu ke ci gaba da rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban bayan da 'yan bindiga suka tarwatsa su a ƙauyukan da suke zama. Domin sanin hali da suke ciki na zanta da wani Mr. Marcus ɗan hasalin ƙaramar kumar Bakwas. Wanda sun tsira suna gudun hijira ne an kona gidajensu. Za ka ga mutum ya zo gida da ba a gama ba ma shine shi zai zauna ciki a ɗan toshe da leda. yanzu a yanayin da ake ciki ba abinci muna roko wa gwamnati a taimaka a kawo masu taimakon gaugawa kazalika shugaban kungiyar makiyaya ta gam allah reshen jihar Filato garba abdullahi muhammad ya ce su ma al'ummar fulani da ke zama a yankuna da aka samu tashe-tashen hankulan suna cikin mawuyacin hali domin suna zaune aka fada musu da ƙone gidajensu da ƙone dukiyoyinsu da kashe musu shanu da al'umma wasu ba mu san inda suke ba wasu suna wajen yan uwa wajen gudun hijira duk sun watsu ga ƙananan yara ga mata ba ma abincin da za a ci abin da ake yi ma na ta'addancin nan fulani masu suka fi asara domin su ake kwashe wa shanu su ake kashe musu al'umma to saboda haka ina kira ga jama'a su bari jami'an tsaro su yi bincike a farkon wannan mako ne dai wata tawagar gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin ƙaramin minista a ma'aikatar tsaro bello mutawalle ta ziyarci jihar Filato inda ta tabbatar wa al'ummar yankuna da ke cikin wannan mawuyacin hali samun cikakken tsaro. To ko shin ya zuwa yanzu an soma samun saukin matsalar? Honorable Nathaniel Bitrus ta ne wakilin al'ummar mazaɓar mandar da ke karamar kumar Bakos ya yi ƙarin haske ta waya tarho. National Security Advisor da suka zo sun bi wuraren to bayan komawansu an turo eh, mutane eh, da security an turo su sun shigo har zuwa kauyukan amma dole gwamnati ta sake kokari domin idan a ce wani abu za ta farke ko kuma wa'annan su ka farmaki to gaskiya mutanen da aka ka sun dan kasa kuma muna kuka ga gwamnati batun abinci batun inda za su zauna da yawansu an kona musu gidaje ba su da komai sutura komai duka an riga ne rikicin makiyaya da manoma dai ya daɗe yana laƙume rayukan jama'a musamman a yankin arewa maso tsakiyar najeriya duk da makudan kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ke turawa ɓangaren tsaro inda kuwa kasafin kuɗi na wannan shekara da ya zarce naira tiriliyan 28 ɓangaren tsaro ne ke da kaso mafi tsoka da ya zarce naira tiriliyan 3 a don haka masharhanta kan lamarin tsaro irin su sha'ibu zakari lamba ke cewa ya kamata gwamnati ta sauya tafiya a ɓangaren tsaro kowace shekara gwamnati idan an zo kasafin kuɗi ta kan ware ɓangaren tsaro kuɗaɗe masu tsoka wadda kusan makulliya ba ta biyan kuɗin sabulu